sauraro Assalamu alaikum. Wannan shine shirin zauren VOA wanda a da kuke jin shi a shirin hantsi na ranar Lahadi. Yanzu zauren VOA ya dawo lokacin shirin dare na ranar Asabar. Kuma baban gida Jibril ne yake jagorantar tattaunawa. Bari haɗa ku da shi. Bismillah baban gida. kamar da kuka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata muna tattaunawa ne game da matsalar tattalin arziki da yi wa al'ummar najeriya katutu kuma in ce yi wa kasar baki daya katutu ko daurin minti a zauren namu muna tare ne da sauran al'umma da kuma wasu shehunan malamai da za su yi mana fashin baki game da matsalar da ake ciki bayan da wayanda ke wannan zaure suka gabatar da ƙorafe korafen to zan sake koma wajen bakin da ke wannan zaure domin jin abin abin da za su ce to ya sunanka sunana haruna mustapha to mal haruna mustapha me za ka ce game da halin tattalin arziki da ake ciki a najeriya to gaskiya lamarin nan da ake ciki a najeriya yanzu talakawa dai gaskiya suna fuskantar kalubale daban-daban iri-iri don gaskiya ko irin tallafin da ake cewa ya ba mu talakawa su mori rayuwar demokarasi nan bai kai wajen su rijiya ta ba da ruwa gashi guga yana talakawa gaskiya shugaban kasa muna so gare shi ko za a yi wani tallafi a dinga yi yanda misali talakawa zai isa gare su wayannan da ake ba sakowa ba su gaskiya su ma suna kauda abun ne a jihunsu ne suka sani ba ta talaka suke yi ba su karan kansu ne da yaransu dan gaskiya talakawa sun shiga wani hali a Najeriya tsakani da Allah komi ba su ci moriyan shi ba na demokaradiyya amma kuma lokacin siyasa ne da su kuma ake amfani suke zuwa wajen kuma sun je wajen sai su yi wace da talakoki gaskiya wannan abun tsakani da Allah manyan mu ku ji tsoron Allah ku gyara to kawo yanzu ita wannan gwamnati ta bayyana cewa tana ɗaukar wasu matakai na inganta jin daɗin talaka kamar da shi shugaban kasa ma ya bayani a jawabinsa na sabon shekara to gashi mun shiga sabon shekara nan kana da wani fata nagari? to fata na nagari allah sa matakin da aka ce za a dauka allah sa yaki da shi kuma abubuwan nan su yi sa talakawa don gaskiya talakawa yanzu wani zai samu karamin jari ko da karamin kuɗi ne ma ya shigo wajen shi suka gan da wannan kuɗin shi ma ya zo ya zama mutum nan gaba da wannan abu allah ya sa albarka sabili da haka in dai za a yi shi yanda ba za a cuci kowa ba muna marhaban da wannan abun da shugaba ya ce zai yi to mun ji ta bakin malam haruna mustafa to bari mu juya za a gabata gabatar da sunanka sunana baba sani to baba sani ka ji halin da ake ciki dai ba sai an gaya maka ba kai ma dan najeriya ne kuma kamar da wani tsohon shugaban kasa ke bayani jiki magayi me ka ce game da halin da ake ciki na tattalin arziki a najeriya yanzu alhamdulillah wannan tambaya da kai haka yake wato abinda zan ce kasan nan tamu najeriya wannan shugaba daga farko ba ma na labarin da na sabon shekara ba farkon zuwansa kuzarinsu da abubuwan da suke faɗa da halamar da gaske ne kuma gashi a kwanan nan maganar dakatar da ministoci to kaga kamar da halama ya fi gwamnatin da ta gabata kaga dai duka ita ce amma kaga yanayin da muke halamar gani za su yi kokari kwarai da gaske amma abin da zan kira mu talakoki muna cikin matsatsi domin farko da ya cire da tallafi yake ya san wahalar suke ciki amma an yi da halamar ya sani kuwa yanzu kaga yanda talaka yake ciki talaka baka isa ka je the zumunci ba in ba dalilin wayoyin nan ba da ma ka iya zumunci tsada komai tsada abinci kullum abinci hawa hawa ake tun daga kasa kasa dawa naira ɗari shinkafa naira ɗari biyu da hamsin yau ya shinkafa shawara dubu ɗaya kaga akwai aiki babba a gare mu abinda za mu ce musu su rika tuna da talaka idan sun ba da taimako baya zuwa wurin talaka kar ma su rika ba da wannan tallafi na wanda ake ce a taimaka talaka ba zai zo isa wurin talaka ba ko halama ma wato idan na fahimce ka ƙarin farashin man fetur na shi ya ƙara sa talaka talaka cikin wani hali na kakani kai yawa duka komai ma abin da ya zama sa talaka cikin kakani kai tallafin fetur da aka cire kuma maganan tsaro in ka cire in daga abubuwa guda biyu kawai ba za ka kara cakuyin ba shine kawo matsatsin rashin tattalin arzikin Najeriya baki daya yanzu to ya batun noma da kiwo fa gashi dai na san kai ba filatin ya watakila ba karasa rasa hannu a bangaren kiwo ba me ake ciki insha Allah haka yake to ai rashin tsaron shine matsalan da burtalan da duk da komai da ake magana yanzu fulanin da manoman baki ɗaya hankalinsu ba kwanci yake ba saboda babu tsaro bayan fada da suke da manoma gwamnati ta yi tsayin shugaban kasa da gwamnatin tarayya da gwamnoni su yi kokarin fidda bursala kuma su jaddada tsaro tsaron nan shine kan gaba kuma tallafin mai da aka cire tsada akwai tsada talaka ba zai iya wani abubuwan ba talaka sun shiga wani hali na kakani kayi to kada ganin idan aka tabbatar da tsaron nan za a samu bunƙasar tattalin arzikin nan da ke duk tsadan nan da muka ciki wannan ba na ce maganar tattalin mai ba in aka ce akwai tsaro mutane za su fi kiwo wanda su ga dama za ka ta kai noma akwai filin noma a insha Allah duk da tsadan nan za a insha Allah za a zauna lafiya amma rashin zaman lafiya duk shi yafi komai matsala a ƙasar mu to gashi shugaban kasan ya fara ɗaukar mataki na ladabtarwa akan wasu jami'an gwamnati na da da kuma hamma na yanzu ya kuka ji da wannan mataki wallahi mun yi marhaba mun yi maraba da wannan lamari nasa muna masa godiya muna kara masa addu'a a kullum muka sallolin mu kamsu salawati don yana da gaske kai Allah bangi taimake shi insha Allah masu boye kuɗin ƙasa zai maganin su ba kamar gwamnatin ta gabata ba kuma tsaron ma insha Allah in dai an goya masa baya zai iya bakin daidai bakin gwargwadon shi insha Allah muna masa fatan alheri to Dr. Kadeji koke-koken jama'a game da batun matsalar tattalin arziki to me zaka ce a bangaren ku da ku ne masana tattalin arziki game da wannan hali da tattalin arzikin najeriya ya shiga to sunana dr abdulrazak ibrahim fage malami a jami'ar yusuf mai tamasile da ke kano a fannin koyar da kimiyyar tattalin arziki a to a najeriya najeriya mun samu kanmu a cikin yanayi tsawon shekaru na hauhawa farashi da kuma matsi da ake samu na rayuwa musamman a shekarar ta gabata bayan janye tallafin man fetur da shugaba ahmad bola tuni ya yi da kuma kai naira kasuwa domin ta yi wa kanta farashi a bugu da ƙari kuma da yawan ciwo basussuka da ake a cikin kasafin kuɗi waɗannan duk sun taru suna taimakawa wajen hauhawar farashi shi yasa a shekarar da ta gabata sai aka samu hauhawar farashin da ba a taɓa samun kamar ta ba a Najeriya wannan ya sa al'umma cikin mummunan yanayi musamman waɗanda suke aiki na albashi da yawa albashin bai canza ba amma farashin kusan duk abin da suke siya ya hauhawa fiye da kima wannan ta sa da yawa mutanen najeriya sun samu kansu a cikin talauci da kuma matsi na rayuwa kuma hatta wanda suke 'yan kasuwar abin bai basu ba muna gani saboda taɓarɓarewar darajar naira da ake samu kullum musamman bayan kai ta kasuwar da aka yi wanda tun a gwamnatance tana naira 445 a shekarar ta gabata a cikin kasafin kuɗi yanzu a sabon kasafin kuɗi a gwamnatance ma aka sa 750 kuma ana magana yanzu zai kai 800 da wani abu saboda haka wannan yana nuna cewa naira ta kare da kusan kimanin kaso 100 cikin 100 a tsohon bai fi watanni takwas ba wannan ya sa farashi ya ci gaba da hauhawa a ƙasar nan kuma a wannan shekarar ma gashi hasashe yana nuna cewa naira nan za ta ci gaba da karewa kuma mu sani cewa karewa naira nan yana da fuska biyu akwai karewa farashin naira wanda gwamnati take buga kirji ta yi akwai kuma faduwar farashin naira da take faduwa a kasuwa saboda mai babu bukatar ta a kasuwar an fi bukatar kudaden kasashen waje to wa'innan sun tattaru sun sa al'ummar najeriya a cikin mummunan yanayi kuma idan gwamnati bata tashi tsaye ba wai da muke ta cewa kamar yawan siyan kayayyaki da muke da goji shi yake kara wannan tsadar wannan kawai yana taimakawa ne saboda a baya an ɗauka cewa bayan farashin man fetur da ake siyowa ta ce ɗaya daga cikin abubuwan da yake janyo bukatar naira a najeriya shine yawan siyo shinkafa da muke to aka zo aka hana siyo shinkafa nan yanzu shekara da shekaru ba a siyo shinkafa ko an siyo ta sai ta smogal ma'ana sakwauri kuma ba da dala ake siyo ta ba to ya kamata a ce bukatar da muke da ita ta dala nan ta ragu idan wannan ne yake janyo amma ba ta ragu ba saboda haka matsalar mu shine da yawa 'yan najeriya yanzu sun dawo a dala suke kuɗin su da iya masu kuɗi ne da muka sani da kuma manyan 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati gudun ko idan sun aje kuɗi a asusun banki za a ga cewa kamar ko sun yi wani almundahana wannan take sa ba sa kai kuɗi banki sai su canji daloli sai su kai kuɗi su aje To masu sauraro a madadin lokacin wayanda suka taimaka wajen gabatar da wannan shiri. Na ku ba da jibrin daga nan birnin Legas ke cewa a huta lafiya. Madalla! A madadin Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu ranar Asabar a shirinmu na dare domin ci gaban zauren VOA.